kamar yadda ma rahotanni suka tabbatar maharan sun koyi diren mikiya ne a garin takum ta angon aboka da ke kan hanyar ukari wato ukari road inda nan take suka bude wuta wanda ya sanadiyar asarar rayuka fiye da goma an samu asarar rayuka tubaben eh, da suka ci su an kashe su goma sha daya eh. su kuma da suka suka kashe mutane tasan guda uku babu jami'an tsaro ne a wajen eh, akwai su kamfani da kallo da za su kallo da bani sai da suka so kuma ta zama ta baya sai ne jami'an tsaro ban sai ne ya ke tsaro ka an kara sau da sun shiga cikin gari ba da ke na sai suka zuba ruwa suka zuba fetur a cikin mota da ya ko ni ya kan hange su kan an ci musu. Wannan mako na zuwa ne yayin da kakan da ke tsakanin al'umman jikun da tibe kici ya yawa lamarin da ke ci gaba da ja a sa rayuka da kuma dukiya a wannan yanki ko da ya tuntube shi shugaban riko na karamar hukumar ibi mr shibantikari kari. ya ko tabbatar min da akwai lamarin inda ya ce ma an samu asar rayuka da dama. Jibabi ne suka kawo hari a cikin garin takun suka kawo mana hari ta anguwa zuwa anguwa Abuja. Eh. Jama'a suka yawa suka taru. Eh, an samu asarar rai? Eh, da aka zo ka same su gidan suna ta wannan wurin suna gida sai aka aka buke su matasan mu wanda suke da tsada da da irin su takobi da mashi sai suka bi su to sai dai kuma a matan da mai da shugaban kungiyar al'umman tibi na taraba da hida ya kuwa musanta zargin da wasu ke na cewa su suka kai wannan hari a yanzu haka hmm. ya mu eh, yara mu sun sai so yi haka ba ba sun ne ba ba sun ce ba su ne ba kawai ba kira ba su gama haka haka ba kuma ga gida. kaman wannan abun ya ki ci ya ki cinyewa irin it become unabated kullum ana kai hari kullum wai ku shugabannin waɗannan al'ummu ba kwa kira a yi zaman sulhu ne kuma wannan na zuwa lokacin da ana kokara samu sulhu tsakanin ku. wannan bai ya fara tun da yake kare ba ke don gaba ba ke takon ba ina da rubutu ni press su kai biyar akwai wanda mun rubuta ma gwamna kawa yanzu tuni fa aka tura karin jami'an tsaro zuwa garin takum kamar yadda kakakiyar runa 'yan sannan jihar taraban dsp david misali ya karin haske tura jami'an tsaro a wurare daban-daban da ake tsammani an cika samun tabarbarewar tsaro a wancan wurin su a takaice yanzu yadda muke maka magana domin ma irin wannan karin jami'an tsaron da aka tura a wajen ne aka samu aka kyawo kan al'amarin da sauri inda aka ba da abin da aka gani da zai wuce nan da nesa so a yanzu dai a takaice yadda nake maka magana har yanzu shi eh, mataimakin kwamishinan yan sanda wanda ke kula da ayyuka na musamman wanda muke kira chief commissioner of police charge of operations ya riga ya bar jalingo tare da waɗansu eh, karin jami'an tsaro zuwa wannan yanki domin a tabbatar da cewa kada a sake samun wa al'amuran auro. A rayuka nawa ne suka salwanta da kuma dukiya kawo yanzu? Zuwa yanzu mun tabbatar da mutum hudu waɗanda eh, a kasarin su eh, su ma harani wanda lokacin da suka arkabu da jami'an tsaro aka yi nasarar eh, abe su wanda kuma har yanzu dai da ke yawancin su sun ba zama cikin dajuna to jami'an tsaron mu har yanzu suna kan eh, tafiya zuwa lungu-lungu da kuma zuga da ke wajen waɗanda kuma ana gani motoci ba za su je ba ana dabaru inda za a ci ko da da kan kananan abin hawa irin su mashin ko inda ba ya kama a shiga da kafa a shiga to kaga akwai yiwuwan in ma akwai karin fiye da haka to kaga ba da jimawa ba za mu sake samun alkalba. Koma da menene fata ko shine Allah kawo ƙarshen irin wannan tashi-tashi hankulan da ke wakana a jihar Taraban. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.